yanzu dare ne na lahadi bakwai ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin alƙayyim aljauziya Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba malam yana kan mana bayani dangane da duk mutumin da zai yi magana a madadin addinin Allah to ya shiga tetayen shi musamman in ya zama yana ɗauko maganganu daga malamai da suka gabata ya tsaya ya je koyi a duk lokacin da suke magana suka ce kaza to me suke nufi da wannan kazan so da dama sukan yi amfani da kalman karaha amma suna nufin kalma ne na a taharim kuna fahimtar wannan suna amfani da kalman layan baki suna amfani da kalman layi ojibuni da waɗannan abubuwan jama'a waɗannan fa su ne ilimi kuma a yanzu abin da mu muke bukata kawai shine mu samu ilimi jama'a ko makarantar da al'ummanmu abin da yake ilimi ne domin addinin nan ko yana ƙara faɗaɗuwa yana fuskantar ƙalubale iri-iri idan ya zamanto ɗaliban ilimi ba su fahimci waɗannan abubuwan ba suna shiga irin waɗannan kibɗa-kibɗan littattafai sai su ɓata kuma su ɓatar da al'umma ba sani ba shi ne sai ya ce hatta iza lam yubka aliman ittakhadha nasu ru'usan juhala har sai malamai sun ƙare shi kenan sai a ɗauki jagorori malamai masu karantarwa da fatawa amma kuma jahilai ne ana masu fatawa suna fatawa suna batar da mutane waɗannan abubuwan ne mala yake jan kunni a kansu za mu tashi inda ya ce wa abu hanifa abu hanifa ya ce yukrahu bai wa ardi makka an karhanta sai da fili a garin makka domin yana magana a kan dama malamai suna magana a kan mutum zai iya sai da filin shi a cikin garin makka ko ko ba zai iya ba to sai abu hanifa ya ce bai baiwa ardi makka an karhanta mala ya ce wa maraduhum amma abin da suke nufi a inda hum cewa sai da ƙasa a garin maka haramun ne kuna fahimtar wannan da kyau ko za mu zo cikin karatunmu na bulogul maram umdatul ahkam za mu tattauna magana sosai a kan wannan menene hukuncin mutumin da ya mallaki fili a garin makka ya ɗaga ya siyar ƙalu suka ce wa yukrahu la'ibu bishiranci sannan an hana amfani da dara ko ƙwado ko ludo da duk waɗannan kayan wasannin karta ward kuna fahimtar wannan sai ce yi yukrahu wa huwa haramun indahum malai ce wannan fa haramun ne a wajensu qalu suka ce wa yukrahu an yaj'ala ar-rajulu fi unqi abdihi sannan an karhanta mutum ya sa a wuyan bawan shi au gairihi ko wani shi ɗaukal hadid kar ya sanya mashi mari na ƙarfe allazi yamnu'uhu min at-taharruki wanda zai hana shi motsi kun sa haka ake sa bayi ko haɗa wannan da wannan haɗa wannan da wannan juya haka ma ya kasa mala yake cewa wa gul gul ne irin wannan mari da ake sa masu wa huwa haramun wannan haramun ne wa hadha kathirun fi kalamihim jiddan mala ce amfani da kalmar yukrahu yukrahu yukrahu amma bi ma'ana at-tahrim yayi yawa cikin maganganunsu to shine mutum zai je karanta ai ga abin da suka ci shi abin da ya san makaruhi makaruhi kanin haram kawai sai zai ce mutane kawai ai babu komisi ya halatta haram ya shiga uku bai da uzuri da zai ce ai bai sani ba ne wa ya sa shiga cikin harkar kai ba malami ba wa ya sa ka wa mutane sun ɗauka malanta surutu ne sun ɗauka malanta wayan ka iya haɗa baki wai shi ne malanta wannan ba shi ne malanta ba bayan ka gama karatu duka sai an zauna an karantar da kai irin waɗannan littattafai na ilamul muwakkaina shine ana jan kunnen wanda yake sainin a madadin Allah Allah shi kyauta wa amma ashabu malik malik ce su ku almajiran imamu malik fal makruhu indahum makaruhi a wajensu martabatun bainal harami wal mubah jiha ce ta tsakiya tsakanin haram da halal kuna ganewa to sai suka fitar da wani aji na tsaka-tsaki wala yutlaquna alaihi ismul jawaz amma ba sa amfani da kalman jawaz akan makaruhi wa za ka ji almajiran malikiya suna cewa inna akla kulli bin minasi ba cin duk dabba mai dagi kun gano wannan ko mai fika makaruhun mu ba za su ce makaruhi ne ba halal ba ne kuna fahimtar wannan amma yanzu anan sun ce makaruh amma a hadisi annabi me ya ce haramun ne wa malikun fi kathirin min ajobatihi imam malik mafi yawancin ansoshin da yake bayarwa an mai tambaya zai ce akrahu kaza akrahu kaza wa huwa haramun amma kuma yana nufin haramun ne ta hake ne yanzu aka kiyaye tsakanin maganan malikiya da maganan maluku shi sa malaman nan da suka gaba da ku kawai ka je ka ɗauko littafin su ko ka zo kana nazari wa sanar da kai inda ake nazarin littafin nan sai malamai sun yi jagorancin ka sun nuna maka ga inda za ka yi kuna fahimtar wannan malice famin ha anna malikan nassa ala karahati shitaranci ko malai ya ce maluku karara ya bayani akan yana kyaman waɗannan kayan ludo da karta da sauransu wa haza inda aksar ashabihi ala taharim mafi yawancin almajiran maluku suna bayani akan cewa wannan haramun ne wa hamalahu ba'dhum ala al allati hiya duna taharim sai wasu daga ciki kuma suka ɗauki kalman a matsayin cewa haramun ne wanda bai kai ga haramci ba to kaga duk waɗannan abubuwan ko sai ka zauna an gaya maka wasu malamai ne sun ce kaza kaza ke nufi wasu malamai ne sun ce kaza kaza ke nufi sannan in sun koro bayani wasu kalmomi suke amfani da shi yake nuna haramci ko kuma makaruhi ko kaza ko kaza sai ba an gaya maka wannan sanin waɗannan abubuwa jama'a shine ilimi wannan abin da ke cikin nan kuma sunan shi karatu kun gano wannan da kyau ku kuma annabi bai ce wanda Allah yake nufin shi da alheri zai kanda da shi karatu ba yo karatu ai kowa yana da shi yayi ilimi ne sai wanda Allah ya zaɓa yake ba ana fahimtar wannan da kyau ku shi sa ku daure wajen koyon waɗannan abubuwa to sai ce wa amma wa qala shafi'i fil abi bi amma shi ko shafi'i ya faɗi dangane da amfani da dara ko ƙwado ya ce innahu lahawun shabahul batili ya ce wannan wasa ne wanda ya kama da ɓanna akrahu yace ina kyaman wannan abu wala ya tabayyanu li tahrimuhu sai ce nasoshi karara ba su zo sun bayyana man cewa abin haramun bane faqad nassa ala karahatihi amma shafi'i sai bayyana karara cewa yana kyaman abun wa tawaqqafa fi tahrimihi sai ya tsaya bai haramta shi ba fala yajuzu an yunsabu an yunsaba ilaihi wa ila madhhabihi to kenan bai halatta a danganta ma shafi'i ko mazhabin shi annal la'iba biha ja'izun cewa amfani da ludo ko karta da sauransa halal bane wa annahu mubahun ko bai halatta a ce abu ne wanda mubahi bane fa innahu lam yaqul haza wala ma yadullu alaihi bai faɗa haka ba kuma bai zo da kalman da ke nuna haka ba wal haqqu an yuqal abin da yake daidai a ce innahu karihaha ya kyamata yan tsakanin da Allah jin da ake yawo da kai yau a ce in sun ce maka ruhi haram gobe sun ce kaza kenan kowa sai an zo da kai an karantar da kai karatu a kan shi sana karantar da kai karatu a kan yan mazhabin shi sana karantar da kai karatu a littafin kowanne daga cikin bangarorinsu sannan ne ma fa za ka iya buɗe littafin to amma an fara koya ma karatu ka ce ka iya mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya ci addinin musulunci malam sai yake cewa wa tawaqqafa fi hifa fa aina haza min an yuqal to ta yaya za a ce inna mazhabuhu jawadul la'ibi biha wa ibahatuhu dan me za a ce mazhabin shafi'iya sun halatta kaza domin wannan maganan fa duk masu amfani da waɗannan abubuwan har a gidan dara sai ga sai ga sun rubuta shafi'i ya ce halal ne ƙarara shi ne da yake wannan faɗan don menene za a ce shafi shafi ya halatta kuma misali in duk abu ne a duniyan nan kake son ka ɗauko wanda ya ce haram ko halal ai za ka iya yi duka ko Allah ma kana son ka ji a karatu inda aka ce ba shi akwai ai ba gwaninta ne wai mutum a'a in ka ɗauko me ta hakiki amma duk hayaniya akwai baka ji malaman misira abin da suke cewa ba in an kira su taro za a tattauna kan matsala sai ce halattawa ake so ko haramtawa kuɗin da ya fi nauyi shi za su yi amfani da shi aka ce kawai ku halatta kawai za su halatta aka ce su haramta kawai za su haramta kuma da nasoshi muna ba ta gano wannan da kyau su ne ulama ubani isra'ila kenan duk abin da bai masu daɗi ba za su halatta duk abin da ya masu daɗi sai da kawai suka juya nasi kawai nasin ta zama kawai suna juya ta yadda ka san alawan danko Allah shi kyauta Mala ya ce wa min haza aidan annahu nassa ta zan tazawwujir rajul bintahu min ma'iz zina wannan kalma mun taba tattauna ta mutum ne ya nemi karo ya mata ciki ta yahu sai ta fi ya mace ya shi ce eh ya shi ce kun yi shiru shi ya cikin cikin nashi ne na ya ba eshi ba ce yauwa in ba eshi ba ce sai ta girma ta zama budurwa zai yi aurenta a'a in dai kun ce ba eshi ba ne kuma shi ya cikin kenan yanzu da mutum zai ma ciki don karo nake cewa sai ya aure ta da ya aure ta sai ta haihu a gidan shi wannan ɗanɗan shi ne kun yi shiru ya yadda ɗan shi ne ɗan shi ne shari'a ta bashi ba ɗan shi ba ne to yare in ta girma zai iya auranta mace ce zai hada tsakanin ɗan shi zai yi auranta ha to kwa dalili ko kuna a <laughs> wannan da kyau so kaga irin waɗannan ƙazaya ku. Allah shi kyauta to sai aka ce shafi yana kyaban wannan walam kulkat qat innahu bahon, wala jaizun bai ce wannan halal ba bane wallazi liku bi jalalatihi abin da ya dace da matsayin shafi'i wa imamati da kasancewar shi limami a musulunci wa mansubihi da matsayin da Allah ya kai shi alladhi ajallahu Allahu bihi min ad-din irin matsayin da Allah ya bunƙasa cikin addini anna hadhil karaha minhu ala wajhi tahrim in ya amfani da irin waɗannan kalmomi yana nufin haramun ne ba 'yar shi bace, ce amma 'yar shubuha ce haramun ne ya aure ta saboda akwai shubuha a ciki kuna fahimtar wannan da kyau ko amma shari'a bata ba shi 'yar ba shi yasa karambani da mutane suke yana da yawan gaske kawai daga an ce an sa sadaki shikenan wasu ya ce wa ai shikenan wasu malamai sun ce ni mamaki nike jama'a ba abin da malamai ba su ce ba a duniyan nan babu shi in wannan kake nema ko an jima ka zama ne ai ai ba abin da malamai ba su faɗi ba kuma da larabci suka rubuta shi kuma wasu ma a tafsiri aka rubuta shi yanzu ko kun san tafsirin inyas ya bayyana eh to shi ma kenan nan gaba ka ko bayani sai ka ce ya halatta kenan ko ya haramta tafai da dama sun bayyana kuma abubuwa da ke cikinsu Allah ya yawa da su shi sa sai ka rika nazari akan abubuwan da ko menene za ka faɗa ko za ka yi musamman in za ka yi magana a cewa Allah ya ce ko annabi ya ce Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ce وأطلق لفظ الكراهة an waye gari Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani kai tsaye yana amfani da kalma na cewa abu kaza makaruhi li'annal harama ya kawo Allah wa rasulu saboda ai haramun Allah da manzon shi gaba ɗaya suna ƙi da kyaman waɗannan abubuwa baki ɗayansu وقد قال تعالى عقب الذكر ما حرمه ai Allah maɗaukin sarki a bayan da ya bayyana ma al'umma abubuwan da ya haramta musu minal muharramat daga dangin abubuwan da suke haramun ne inda ƙaunihi a yadda Allah maɗaukin sarki ya ce da ƙarshe gaba ɗaya sun kira waɗannan laifuffuka da cewa makaroni za mu ji malam gashi ya karkatso mana ayan daidai inda maganganu su rabu rabbuka Allah ta abudu illa iya Allah madaukin sarki ya hukunta cewa kar abota ma kowa sai shi ita wannan ayan tun da kanta har abin da suka biyo bayanta gaba ne sun haramtar da abin da ya shafi shirka har inda ya ce falata kullahuma uffin karka sake ka ce ma iyayenka kashi walatan harhuma kuma karka sake ka daka ma iyayenka tsawa ila kauli har inda Allah ya ce wala kashi ya khashyata imla kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci ila kauli har inda ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ila ƙaunihi har inda Allah ya ce wala taktulun nafsal lati harrama Allah illa bil haq kar ku kashe rai da Allah madaukin sarki ya haramta kashe ta sai in ta yi laifin da shari'a ta yanke hukuncin a kashe ila ƙauli har inda Allah ya ce wala taqrabu malal yatim kar ku sake ku kasance dukiyar maraya ila ƙauli har inda Allah ya ce wala ta taqfu ba laysa laka bihi ilmun kar kuskura ka tsaya ga kan abin da baka da ilimi a kan shi ila akhir ba da malaci har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi sun maƙala sannan Allah sai ce kullu zalika duk waɗannan laifuffuka kana sayyi'uhu inda ka makaruwa a wajen ubangijinka makaruwa ku mutum ya je ya tsaya kan abin da bai da ilimi makaruhi cin dukiyar maraya makaruhi ne kisan kai makaruhi ne zina makaruhi ne kashe 'ya'ya domin tsoron talauci makaruhi ne bayyana iyaye da safa musu da zaginsu makaruhi ne shirka makaruhi ne kuna bayyana wani da kyau makaruhi a nan da Allah yake nufi haramun yake nufi ba makaruhi kamar yadda kuka sani makaruhi kanin haram wannan haramun ne kai su fasalaf malin ce magabata na kwarai kanu yasta'amiluna al-karaha suna amfani da lafazin cewa an kar'anta kaza fi ma'anaha mun gano wannan da kyau ku fa sahih hadisi ya zo cikin bukhari cewa inna allaha azza wa jalla kariha lakum qila wa qala Allah ya hana ku faɗin kila wa ƙala magarui haramun ya haramta muku fadin an ce ka ce ta mutum ya ta yawo da jita-jita ku ga wanda so yake ji sabon magana duk inda ya tsugun ai ka ji labarin kaza kaga kaza kai kaza wannan haramun wa kasratu su'al da yawan tambayan kula ku ci mara fa'ida wa a mal da kuma ta dukiya fasalaf magabata na kwarai kanu yasta'amiluna al-karaha fi ma'ana allabi ustu'milat fihi fi kalamillahi wa rasuli su magabata na kwarai suna amfani da karaha a irin yadda Allah da annabi suka amfani da kalmar da ma'ana cewa haramun walakin al mutaakhiruna istalahu ala takhsis karaha sai da su waɗanda suka zo malaman ƙarshe sai suna amfani da wani istilahi na musamman na karhanci ma laisa bi muharramin suna nufin wai abin da ba haramun ba shi suke yi su shi suke nufi da makaro bala ya ce wa tarku arjahu min fi'ili da kuma barin abin da yake an karkata wajen aikata shi ma'ana abin kyama karahatu tanzihin sai su rika amfani da kalmar mafauri kan irin waɗannan abubuwa Sun hamala man hamala minhum kalamal a'imma ana nan sai mutum ya kalli maganar waɗannan manya-manyan limamai a laskilahin hadin a bisa istilahi na zamani malice fangale da fi zalika duk wanda wannan aiki gaskiya ya kusuri ba ta yin da za mutum ya ɗauki maganan mutaakhirun ya fassara maganan shi. kuna fahimtar wannan ba zai yi wa aqbahu ghalatan da yace kuskure ma mafi muni minhu man hamala lafzal karaha aw lafz la yanbaghi misali kuna karanta littafin malaman da sai suka kalla abu suka ce makaruhi ko suka kalli wani abu suka ce bai dace fi kalamin lahi wa rasulihi musamman cikin alkur'ani maganar Allah alal ma'anas ilahi alhadis wanda ya ɗauki wannan a bisa ma'ana istilahi na zamani ba wanda ya kai shi kuskure wa qad da fi kalamin lahi wa rasulihi istimar nan kai tsaye bi ma fahimci maganar da Allah madaukakin sarki yake nufi a duk lokacin da ya ce layan baki ba ya kau da asalin ma'anin maganar zuwa ga wani abu haka ce layan bagi mai ba shi ke fasa layan bagi mai dace mai dace ba ke nufi haramu ta fata mun gane wani duk malai ce fil mahzuri shar'an ga abin da yake haramun mai sai Allah ce layan bagi wa qadaran wa fi wa fil mustahil mumtani'in ga abin da ba zai yiwu ba ma da aka hana faruwan shi a shari'a sai Allah ya amfani da kalmar layan da ke kawai ta'ala a babbanin Allah madaukin sarki wa bayan bagilar ni an yadda khiza wani ba zai yi ba a gaga fasara Allah madaukin sarki ya rikewa a duk wanda bai an karantar da shi wannan ba ne sai ce bai kamata ba bai dace ga Allah sai ga magana kamar masa sauka ce saboda bai san abin da yake yi amma mai ke ja mutane suke fada wannan ramu shine kawai sun iya hada baki kun gano wannan da kyau kuma yana ganin ya fahimci mai larabci yake nufi ko da bai fahimta ba tun da jahilai sun yawa in suka ji yana jawabi za su ma dalla ya yi wa ƙaulihi wa ma'allam nahu shi'ara da Allah ya ce ba mu karantar da shi waƙa ba zai ce wa ma yan ai waka ma ga annabi haramun kun gano wannan da kyau kuma ba za ka ce bai dace da shi haramun wa ƙaunuhu da faɗin Allah da ya ce wa mata nazzalat bihi shayafi ai ba shaidanin aljanu ke saukar da Alƙur'ani ba wa ma yambagi lahum ba ma za su iya kun gano wannan da kyau qur'ani ya fi karfin su ba bai dace da su sai ya kantar da kai ya kalmomin suke ya fassararsu yake ya yake amfani da su wa qawlihi ala na nabiyyi haka Allah maɗaukin sarki ya magana a bisa harshen annabin shi yake cewa kazzabun ibn adam dan adam ne ya karyata ni wa ma yanbaghi lahu wannan bai kyautu ga dan adam ya karyata ni ba ko kuma kace haramun ne ga dan adam yayi karyata wa shataman ibn adama dan adam na zagi na dan Allah Allah ya ce ana zagi shi kai dan an zage ka sai kai ne kuna fahimtar wannan da kyau Allah da kanshi gashi nan cewa an zage ka to shine sai cewa ce wa bayan bagilo wannan haramun ne ga dan adam zage Allah wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu jahili da bai san wannan ba ya ji ya ɗanyi arabiyan shi ya iya nuna sai sai ce ina ka ce haramun ne <laughs> magarin sai ce kai malam kaɗa kai jahili ba ka zafin da yake ce mai ilimi ba wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da magana annabi da ya ce inna Allah layana Allah baya gaci wala yan bagi lahu an yana ko ma bai dace Allah ya gaci haka za a fassara sam faufau Allah ba zai mace mustahil an yana wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi libasil harin haka annabi ya faɗi gani da tufan alharini yace la yanbaghi hadha lil muttaqin masu tsoron Allah haramun ne za tufan alharini Ku ga wannan da kyau amma duk wanda bai tsoron Allah ba shine bai mai zai sa wa amsalin zalika ba na ce kaman irin waɗannan abubuwa kene yanzu duk wanda zai malanta yanzu ana saita malantin shi ya zama ya dace da da ya dace da yanzu amma ba ka san wannan ba ko kana farawa sai ka je kai ta tsallan baɗake tsalle-tsallen da za ka gaba da ce ba daidai ba kuma wala dole zo ba daidai sai dai in ka iya zagi da surutu sai ka zagi wanda yake son ka zaga sai ya shi don gudun zagin ka ma ya ƙuluhul mufti fi mashtahada fihi ba da me wanda ya ƙi jitahadi mujtahidi zai faɗi jama'a mujtahidi ke magana cikin shari'a ba kowane haƙo wadanda wal maqasud abin nufi annallaha subhanahu harrama alqawla alaihi bila ilm Allah maɗaukin sarki ya haramta mutum yi magana cikin addinin Allah bai da ilimi fi asma'i dangane da abin da ya shafi sunayen Allah wa sifatihi da abubuwan da suke sukofin Allah wa af'alihi da kuma maganganun Allah wa ahkamihi da duk abin da yake hukunci ne na Allah halal ko haram duk wanda bai da ilimi 100 bisa 100 akan wannan ko da halatta ya magana wal mufti shi malamin da ya zauna yana ba da fatawa yukhbiru anillahi azza wa jalla wa an dini yana ba da labarin abin da Allah ne ya faɗa dangane da addini shi fa illam yakun khabaruhu mutabiqan lima shara'ahu idan abin da mufti yake faɗi bai daidai da abin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta ba kana ƙa'ilan alaihi bila ilmi wannan ya kasance yana magana a madadin Allah ba ilimi kenan yana ma Allah ƙarya ko gano wannan da ku? walakin idza hada, amma in ya ijtihadi wasu ahu ya iyakan iyawan shi fi ma'rifatil haqq wajen gano gaskiya wa akhta kuma ya kuskure lamyar yalhaqul wa'id wancan a azaban da ake wa masu ƙirƙirar ƙarya ga Allah ba zai ci shi ba wa ufiya lahu an ma a akhta'a bihi kuskuren da yi kuma a nan an yafe mashi wa ba ala shi, to sai a ba shi lada a bisa ijtihadin shi walakin laye yajuzu an ƙula lima addahu ilayhi hadu sai dai ba zai ce ba ga abinda hadin shi ya kai shi walam yaghfar fihi bi nassin ala wa rasulihi bai kafa hujja da nassi daga Allah ko daga annabi ba inna Allah harrama kaza bai sai ce Allah ya haramta kaza ba wa aujaba kaza ko Allah ya wajabtar da kaza wa abaha kaza ko Allah ya halatar da kaza ba wa in kana huwa la, ko da yake kokarin da yayi hukunci yayi kokarin ganowa na Allah mun gano wa inna haza huwa la. ko kuma ya ce kunga wannan shi ne hukuncin Allah duk ba zai faɗi wannan ba Waƙala ƙala ibn ibn wadah ya ce haddafana yusuf ibn abi haddafana ubaidata ibn humaydin an aqa ibn sabitin qala qala rabe rabi ibn khuthaymin iyyakum an yaqula ar-rajul li kul a hirɗinku ku je ku samu mutum yana buɗe baki yana can inna Allah harrama kaza Allah ya haramta kaza auna ha anhu ko Allah ya hane kan kaza fa yaqulun la a waye gari a lahira Allah ya ce mutum kazabta ƙarya kake yi lam uharrimuhu ni ban haramta kaza ba walam anha anhu ni ban hana aw yaqulu inna Allah halla kaza halla haza ko ya ce kaza Allah ya halatta aw amara bihi ko Allah ya umarni da kaza fa yaqulu Allah sai Allah ce kazab da ƙarya kake lam uhillahu ni ban halatta shi ba walam amur bihi ban ba da umarni akan kaza ba qala abu umar ibnu abdul barg yace wa qad ruya an malik an daga imam malik qala fi ba'd ma kana yanzulu bihi fa yas'al anhu fa yajtahidu bihi ra'ayuhu in inna dhannu illa dhanna wa ma ne kun aka yi maluku tambaya mun gano wani da ku iya eh, bayanin da bai da nassi sai ce to wannan da ya ijtihadin mu ne ina zunnu illa zanna ya zato muke wa ma hanu bi ne ba mu da yaqini duk malamin Allah ta ta tsantsa yake amma ka ji mutum yana magana yadda ka ana mai wahayi mun gano wani da ke ko biye san abin da yake yi Allah ya tsare mana imanin za mu saurara na sai Allah ya kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم